a yayin da yaƙi da cin hanci da rashawa ke samun cikas a Najeriya. Shugaban hukumar yaƙi da cin hanci Ibrahim Lamurde ya ce rashin ganin hukunci na zahiri da zai zama darasi ga sauran jama'a shi ke rage nasarar yaƙin. Wato duk yadda za ka yi in ba kotuna sun yanke hukunci su an ɗaure mutum ba, da wuya mutane su amince da yadda ake faɗa da cin hanci rashawa a ƙasar nan. To amma iyakan abin da hukumar efcc za ta yi shi ta kama mutum ta bincike shi ta kai shi gaban kotu duk dabaranka duk wayonka ya rage sai yadda kotu ta tafiyar da wannan mutumin shi ne za ka amfani da shi kuma za ka tilasta kotu ta yi abin da ba ta so ta yi ba alhamdulahi abubuwa ina gani za su canza kwanan nan a kotunan najeriya lamurdan wanda ke musanta zargin sanya 'yan adawa a gaba da barin 'yan jam'iyya mai mulki na cin karansu ba babbaka ya ce matukar ba a samu nasarar shari'un cin hanci a kotuna ba zai yi wuya a fahimci jajircewar hukumar don duk yadda kai duk kama mutum da kai in dai ba an hukunta shi ba an ce yau an ɗaurewa ne an kai shi gidan yari an ba shi adadin lokaci da zai yi a gidan yari to ba ce komai ba don a dai a kama mutum a gabatar da shiga mu kotu a bashi beli a kotu ya ci gaba da shiga cikin mutane da yawa za ka ga ba abin da canza a rayuwarsu because an kai su kotu sun samu beli daga kotu sun je suna harkokinsu sannan kuma sun ɗaukaka ƙara loyi sun biya loyi kuɗi masu makudin kuɗi masu ya loyi suna ta jin lokaci masu sharhi dai na ganin kanwar cin hancin ja a tsakanin dukkan nau'in 'yan najeriya da ya zama wajibi hukumomi su ke rika gwada misali daga kawunansu matukar za a amince da tasirin yaƙi da cin hancin ga ra'ayin wakili a taron ƙasa dr junaidu muhammad na farko dai tukuna malamanmu a ƙasar nan da sarakunanmu sun zama 'yan kama ba wanda ya amince da su domin sun an san zancen banza suke yi duk mutumin da haga yana ɗauko malamai yana jawo su a jikinsu ko yana ɗauko wannan fada fada yana jawo su yana yi ne domin yana da buƙatar ta siyasa ba domin yana yi ne domin ƙasar ko don abin da shari'arsa ko addinin ta tanada ko ta ce ya cancanta a yi ba saboda ƙasar ta lalace malamai sun zama 'yan kasuwa sarakuna sun zama 'yan kwangila ko ba gaske ba ko da iska shi karka kowa da kowa shi yasa muke tafiya da wannan zancen banza ake tafiya koya abin da ya ga dama kuma shi yasa kasar ba a tantancewa kowa sai fito ya zancen banza kan ka ce talakar najeriya da bai fahimci komai ba sai azaba sai rashin wuta sai rashin tsaro sai rashin mutunci sai sai sai sai sai sai abin talakan kasar nan hankalinsa ya riga ya waye an yi walƙiya idan kowa ya fito rashin takamaiman bayani kan bacewar dala biliyan ashirin da tsohon gwamnan babban banki sanusi lamido ya bankaɗo na sanya al'umma sanyin gwiwa da ɗaukar bayanan yakin da zaƙin baki ne ko almara sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya